نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره an hana wa mutum ya tsallake masallaci wanda yake kusa da shi ki zuwa wani masallaci daga maslaha ne a rawahu bakiyatu anil mujashi'i بن عمرو عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه صلى ما صلى بكيكوتا دشي ولا يتخطاه إلى غيره وما ذاك ولم ba ابو abu الا لانه illa الى annahu المسجد zai zama dalilin wuce masallacin allazi yalihi wa ihashi sadalil imam da bata ran imamu ɗin zuciyar imamu wa in kana al imamu la yatimu salah amma in liman din ya kasance baya cika sallah bai cika ruku'i bai cika sujada aw yumi eh, ko ko أو يرمى ببدعة وأنجي فيه Au yalla hannu. bi fujuri yana tsinewa mutane ta hanyar sako wanda isa wai ba tsine masa kiwo kaga wannan akwai nau'in hawarijanci tare da shi kenan ko wannan fara ba sa bi takaffihi nan babu laifi ana iya tsallake su ila gairi ngo me har kasara oh kasar eh kai kasar su da bai kamata ba amma in dai wannan daidai ne amma in dai akwai yan kurakurai ka ga wancan ya fi daidai in ko karatu ake yi ba san da kaɗai mutum zai je ba wanda in wancan ya kasar su yanzu za mu bar masallaci na mutum wani masallaci ka ga zai yi ba wannan sai dai mutum ya samu ainihin abin nan in da wata fa'ida da ake samu to shi kenan ana iya zuwa ya ne matsala don ba haka ba na san kun yi bakan bari je karshe hmm? kaga ya warware shi inda ka je kaga irin wata sallah da ake a wurin nan ba ta baka ba kaga kana ya tafiya ka je kai sallah inda ko wannan mutum ana jifansa da bidiyar ko ana sa da fasikanci fasikanci to kaga a tsallake shi eh me zai hana ai wannan ababin nasiha zai zo kuma da wannan ai an wata na masa zuwa da kansu shi kenan bai oh eh eh ina ina sujada sa kwaton kursiya wannan ya kamata a yi masa magana in ba zai iya ba ba shi shawara ya sauka in dan yi zai sa ka wa ko kuma dai al'umma a sa wanda ya fi cancanta Eh, akwai wani abun gyara ya kamata a yi don kuwa ya tsaya haka kuma aka samu wasu watsatsun gari suka daure masa baya ba za a sai mutum bar musu masallaci hmm. wannan an rikin tsarin musulunci ne da yi mutum masallaci kai kamata ya rike wannan magana ko magana na ibi magana wani ya wata fitina ci aka kawo ta kawai in ma na ibi zai zai zama ba na ibi annabi to haka nan dole ne liman a samu tsaye zai ya wadatar da mutane komai ko da karatu aka yawaita an haka fitina ne wannan ya zai zai wannan na karatu wani za ka tsaye na warware kasu da. Hmm? ne fitina ne. ana ne haɗa fitina sannan kuma mutum ai mutane ga da dama su suna kwatanta sa'udiyya ne sa'udiyya ba najeriya ba ce ba sa'udiyya wa'annan limamai ba sa komai sai aiki kawai jirgin sama ne a aje yanzu za ka yi yau kai ne za ka yi azhar a lagos jirgin sama ne a aje an ɗauki ka fuhu naka ne dama musamman ma'aji aje ka sai duk abin da za ka yi na kwana kala daga nan jirgin sama zai ɗauko kai tare da kai to ka mu haɗa shi da wannan an riga ni wannan kwasai sai dai wayannan su baka nan wayannan su baka nan wayannan su baka nan wayannan su baka nan a kaga abubuwa ba su ba su dace ba to amma a irin wata in Najeriya yi da ake yi A'a. bai kamata ba annabi ya yi haka bai kamata ba sai kai inda ga mutum ba zai kwatanta kansa da annabi ɗari bisa ɗari ba amma da za a yi kaza ka yi amma da an yi abin da bai kamata ba a ba zai to kai ma haka ne baka dace ba ta hmm? gane ko hmm. kan ka kasa ne ne baka san abin da zai su ya zai mutane gaba ɗaya kake ba wanda ya dace da kai a haka ba za ka iya sallan ba ai kaga ajazu ne ajazun an ruku ba muktasar ba yau ne muke karatu ta ka ta dakatar da shi kawai inda ya samu abun da ya hana mashi sai sa Abun abin da ya hana mashi ko ba zai ci gaba ko ba zai iya ruku'i ba ko ba zai iya kaza ba yanzu a zaune ko in ci gaba da tsara zai fati a tura wani kawai eh. الوجه الخامس والخمسون أنه نهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد an haramta wa mutum da fitar daga masallaci bayan kiran sallah hatta yi salliya sai ya yi sallah da Allah ya kuna khurujuhu dari'a fitansa zai zama wata hanya ila shigalihi an salati jama'a shi lama ba zai samu jami'in ba kana iya fita za ka je wuri kaza waye gari baka kai ba kama kala ammara li rajuli ra'ahu da kara jamila da ba da azani ya fita daga masallaci bayan kiran sallah yace amma haka da afa abul qasim الوجه السادس والخمسون أنه نهى عن الاهتباء يوم jumu'ati an hana zaman اهتبائي Eh, zaman jin ɗini ko domin zaman jin ɗini na kawo ci zaman jin ɗini da waye eh, eh, shi ne gaskiya ne ta juru bashir ya tafi gida bai bai bai zai sallama da kai ba bai kyauta ba in ka zo ka yi masa faɗa cikin za ka tafi gida ya kamata ka gaya yau mu baki na ake ma wannan yayi kaga an kai haka sosai ko bacci za ka yanke haka ka zan ku ya kawo bacci kai bacci ka za ka ɗau ana hudu ba mutai wannan zaman na anil ba yawmal jumu'ati kama warada kama rawahu ahmad fi masjidin min hadisi sahal بن المعاذ عن أبيه نهى رسول الله عن الاتباع يوم الجمعة وما ذاك إلا أنه ذريع إلى النوم